in kun ce wayannan da suka fito titi yan iska ne ba haka ake maulidi ba wannan ku fito ku yi mata inkari kun taɓa mata ku fito ku faɗi matsayin ku akan ta idan Allah da gaske kuke yi wa ba san zuciya ku kuke karewa ba ku fito mu ji kun mata martani kun ce kar ta saki yar shehin ku ce ƙarya kuke yi yara ya za yar gidan shehi irin wannan da babban sha'iri naku irin wannan sun haɗu suna yi yara su fito su a titi ku ce ba daidai suka yi ba alhali ga ga ababen koyin su iyayensu suna yi akwai na cikin gida ma ai bayan wannan wannan na majalisi ne maulidi ne akai akwai na cikin gida wanda har da malam ta malmata a gurin gashi da maza wannan mata ce ga ta malmata ne da kyar aka bi da ita baya da mutane suka yau na ina ta yashi Ibrahim Wannan malam mai ta malmatu ne, malam mai ta malmatu. shine akan kujera da jama'arsa maza da mata su ma ga maza a ƙasa ga mata a ƙasa a cakuɗa a zaune a gurin wani maulidi ga mata ga maza a cikin maulidi a zaune a guri guda a cakuɗa a cikurkuɗe wannan ba ikhtilat bane ko an gaya muku iyaka wannan da ko gani a bakin titi shi kadai ne ikhtilati mun tattauna akan wannan mas'ala sannan ta kai mu zuwa ga bayani akan abin da ya shafi a matsayar Sheikh Usman Danfodiyo Allah masa rahama dangane da abin da ya shafi Maulidi to bayan mun yi wannan karatu mun gama da akwai wani dan uwa a cikin ɗariƙar Tijjaniya wanda ya ɗauki shi wannan karatu ya yi martaninsa to a cikin martanin nasa da akwai abubuwa da yawa wanda kusan za mu iya cewa ko yana sane ko bai sani ba a wanda ya muna na fahimta a cikin abin da muka gabatar to wannan ya sa wajibi a babi na amana a fito a nusar wa al'umma a ba shi amsa dangane da abubuwan da ya faɗa a matsayin ƙalubale da sauransu abu na farko shi ne da ni da shi duka ba mu saɓani akan cewa maulidi bid'a ne da ni da bana yi da shi da yake yi babu saɓani a tsakaninmu a akan kasantuwar maulidi bid'a daga cikin bidiyo'i. illa iyaka ni na yadda cewa maulidi bid'a ne bid'a kuma manzo sallama ya hana aikata ta shi ko amma hangarsa yana ganin cewa eh da akwai bid'a wacce take mai kyau za iya yin ta wannan ko shine bambancin da ke tsakani na da shi amma babu sabani a ilimance a bisa cewa maulidi bid'a ne abin da zai yanke mana wannan jayayya guda daya shine ɗaya daga cikin malamai wanda a tarihi ba a samu wanda ibawo maulidi kariya kafin sa irin kariyar da ya bashi ba shine al-Imam Suyuti rahimahullah idan muka koma littafinsa mai suna ah, Husnul Maqsid fi amalil Maulid shine wannan ah, Husnul Maqsid fi amalil Maulid mu ga a cikin wannan littafi a gurare da yawa a gurare ɗaya biyu uku ya kawo bayani dangane da abin da ya shafi maulidi tare da tabbatar da cewa maulidin nan kirkirarsa aka yi wanda wannan shine abin da muke kallo ko muke izina muke masa suna da cewa bid'a ne kamar yadda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya kirawo shi so wannan ba mahallin sabani bane idan muka bude shafi na 42 a cikin wannan littafi na al-Imam Suyuti ya kawo bayani gane da tarihin Maulidi asalin farkon yadda aka aka fara yin Maulidi al-Imam Suyuti yake cewa awwalu man ahdatha fi'la zalika, sahibu irbil kaga yace farkon wanda ya kirkiro wannan aiki na maulidi awwalu man ahdatha kaji farkon wanda ya farar ashe farar da shi akai daga baya aka shigar da shi cikin addini yace awwalu man ahdatha ina maimaita kalmar awwalu man ahdatha daga bakin al-Imam Suyuti take fita wannan sannan a gefe guda muna iya hararar hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun kaga kalmar da manzon sallama yake cewa kada ayi kirkirar man ahdatha fi amrina ita ce da ake kuma amfani da ita anan ake baka labari akan maulidi ashe bayani akan bid'antuwar maulidi ba bayani ne na sabani ba suyut yake cewa awwalu man ahdatha fi'ila zalika sahibu irbil al-malik al-muzaffar abu sa'id zuwa ƙarshen abin da ikawo na tarihinsa da alkunyarsa da sunansa wannan a shafi na arba'in da biyu. idan ka tafi shafi na hamsin a cikin shi wannan littafi zaka ga ya kawo maganganun Tajuddin Al-Fakihani wanda ya a cikin littafinsa da Iwa Maulidi Raddi to al-Imam Suyuti rahimahullah bayan ya gama kawo maganganun Tajuddin Al-Fakihani sai kuma ya dauki salon bin maganganun Fakihani yace zai warware su ɗaya bayan ɗaya to daga cikin jawaban da yake kawowa sai yake cewa shi al-Imam Suyuti a shafi na 50 yace hadha jami'u ma da al-fakihani fi kitabihi wannan abin da muka ambata shine gabaki ɗayan abin da Tajuddin al-Fakihani ya ambata a cikin littafinsa da muka ambata maka wanda yace Maulidi bid'a ne to sai fara ɗauko maganganun Fakihani sai yace amma qauluhu amma kaga faɗin Fakihani la a'lamu li hadha al-maulidi aslan fi kitabin wala sunna da fakihani ya ce ban san cewa maulidi yana da wani asali a Alƙur'ani ko sunna ba fa yuqalu alaihi to ga amsar da za a bawa shi malam eh, tajuddin alfaki fakihani nafiyul ilmi la yalzamu minhu nafiyul wujudi kore baka sani ba baya nufin da akwai wa qad istakhraja lahu hafiz abul fadl ibn hajar aslan min as-sunnah yace alhali ku an samu malam ibnu hajar al-asqalani ya samu wa maulidi asali daga hadisi wastakhrajtu ana ni kuma asyuti na samu na fitar masa da asali lahu aslan thaniyan ni kuma na samu masa na biyu wa sayati dhikruhuma ba'da hadha yace da sannu bayanin waɗannan asalai zai zo bayan wannan jawabi da zan yi sai yace wa amma qauluhu amma kaga maganan shi ah, Tajuddin Al-Fakihani da yake cewa bal huwa bid'atun ahdatha hal battalun cewa maulidi bid'a ce da mutanen banza albattalun mabarnata suka kirkiro ta ila qaulihi zuwa fadin shi fakihani walal ulama almutadayyinun aka ba a san malamai ma'abota addini da shi ba to ga amsar da za a bawa fakihani ta biyu yuqalu alaihi za a bawa fakihani amsa da cewa qad taqaddama inji Suyuti ce ai bayani ya riga ya gabata a baya annahu cewa lamarin maulidi a hadathahu malikun adilun wani sarki ne adali ya ƙirƙiro shi Suyuti rahimahullah yana yin bayanin nan ne a bagiran da kariya ga maulidi amma yana tabbatar da cewa wani sarki ne adali a hadathahu ya ƙirƙiro shi malikun adilun alimun masani ne malami ne kuma wa qasada bihi taqarruba ila Allah azza wa jal kuma ya nufaci neman samun kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala da wannan maulidi da ya kirkiro wa hadara indahu fihi al-ulama was-salihun min ghairi nakiri kuma a lokacin da wannan sarki ya kirkiro maulidin an samu malamai da mutanen kirki sun halarci wannan taro nasa kuma ba tare da sun tashi sun yi inkarin sa ba wartadahu ibn dihya sannan ibn dihya ya yarda da maulidi zuwa ƙarshen abin da ikawo kan maganganun tabbatar da maulidi a wancan lokaci kaga a nan guri na biyu kenan as-suyuti rahimahullah ya tabbatar da cewa wannan al'amari wani ne ya farar da shi ya kirkire shi ga masu sunansa in ka ƙara zunkudawa shafi na 63 a cikin wannan littafi to zaka ga al-hafiz as-suyuti rahimahullah ya kawo maganan malam eh, ibn hajar din al-asqalani dama a bayan mintuna ya ce da mu ibn hajar ya kawo ya samo masa asali a sunna to sai ike cewa daga cikin maganganun al-hafiz ike cewa al-imam al-hafiz ya rasu shekara ta 852 ibn hajar kenan yake cewa waqad su'ila shaykhul islam hafizul asr abul fadl ibn hajar an amali al-maulidi fa ajaba bima nassuhu an tambayi alhabid ibn hajar dangane da abin da ya shafi maulidi to ga amsar da yace aslu amalil maulidi bid'a wannan suyuti ne duka yake kawo a littafin sa ba in ka koma cikin husnul maqsid zaka gani yace alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda wannan kana neman kusoshi cikin malamai waɗanda su suka bawa maulidi kariya aka ce da kai alhafiz ibn hajar aka ce da kai ga al-imam suyuti to kowaye a ƙaninsu ne a ƙasansu zai zo to alhafiz ibn hajar yake cewa asalin aikin maulidi bid'a ne lam yunqal an ahadin min as-salaf salih min al-qurun thalatha ba a taba nakalto shi ba daga ɗaya daga cikin eh, eh, magabata na ƙwarai cikin karnuka eh, ukun farko karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin atba'u tabi'in ba a taɓa samun wanda i maulidi a cikinsu ba wannan maganin alhafiz ibn hajar ne kuma alhafiz yana so zai bawa abin kariya ne amma da yake adali ne malami ne kuma mai ilimi da hankali da cikar amana ta ilimi bai dungushe komai ba ba ruwansa da kada ka ji ya ce bid'a ne zai faɗi gaskiya so kaga alhafiz eh, shi eh, malam suyuti ya tabbatar da bid'a ne haka alhafiz ibn hajar shi ma nan ya kawo shi a matsayin bid'a ne yace asalin sa bid'a ne naha ma'a zalika kad ishtamalat ala mahasin wa diddiha sai dai tare da haka maulidi za a ce ya kunshi abubuwa masu kyau kuma ya kunshi kishiyar abubuwa masu kyau faman taharra fi amali hal mahasin to wanda ya kirdadi abubuwa da suke masu kyau da ake a maulidi wata jannaba diddaha sannan ya nesanci yayi nesa da kishiyar abubuwa masu kyau a maulidi kana bid'atun hasana to zai zama bid'a ce mai kyau kenan kaga idan ya tabbata bid'a ne magana cewa wajibi ne ta tashi maganar a ce wanda bai yi shi ba ya zama kafiri ta tashi babu ita maganar kaza magana a ce Allah ne ma ya fara yi babu tun daga shi alhafiz ya faɗa ce a cikin alqurunul mufaddala guda uku ma ba ma a taɓa yi ba yawwa saboda haka sai yace zai zama kana bid'atun hasana iya sunan da za a bashi shine bid'a mai kyau wa illa fala to kaga anan gurin a matsayin sa na dan dariƙar tijjaniya wanda zamu hada shi da shi shine Sheikh Ibrahim Inyas idan ya koma cikin littafin Tafsiratul Anam fi anna al-ilma huwa al-imam na Sheikh Ibrahim ya koma can ƙarshen littafin babin ƙarshe al-khatima inda ya kawo cika ƙarshe ya yi magana akan abin da ya shafi rarraba bidi'a zuwa mai kyau bid'a mara kyau ya ce wannan gaba ɗaya ma babu kamshin ilimi a ciki Sheikh Ibrahim a cikin Tafsiratul Anam so kaga lokacin da ka zo kana cewa ah da akwai bidi'a mai kyau a wannan lokacin kana yi wa Sheikh Ibrahim raddi ne kana yi wa Sheikh Ibrahim raddi ne domin Sheikh Ibrahim ya ce babu ƙarya ce ba wata bidi'a mai kyau in dai bid'a ce to mara kyau ce saboda shi ne abin da manzo Allah sallama i faɗa ya ce wannan tawilin kawai son zuciya ne abin da yake tabbatar da haka shine abin da ya tabbata ya inganta daga lafazin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so kaga idan mutum zai yi faɗa akan dan me za a ce babu bid'a mai kyau wannan shi da Shehu Ibrahim ne zai je kuma su yi muƙabala su fafata amma mu muna tsaye akan abin da ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce magana ta farko so wannan aiki da muka yi ittifaki akan cewa bid'a ne wannan shekara sai ya zo da wani irin sabon salo salon da ya zo da shi shine bayyanar waɗansu sababbin makaɗa da mata masu shiga ta fitsara da baɗala akan titi ana cakuɗa maza da mata ana kaza wannan sai ya kai mu ga furta wata kalma sai muka ce wannan cakuɗa maza da matan da ake a gurin maulidin akwai shehinai da da ɗaurin gindinsu ma an yi haka wanda har ta kai na shiga littafin kashiful ilbas na Sheikh Ibrahim Inyas shafi na 120 zuwa shafi na 121 na kawo abin da ya kawo labarinsa daga wani da ya inkarin zuwa gurin maulidin Ahmadul Badawi wanda wannan bawan Allah sanadiyar inkarin zuwa gurin maulidin Ahmadu Badawi da yayi malam Ahmadu Badawi ya zare masa imani daga ƙarshe malam Ahmadu Badawi yake tabbayarsa ce, kai bawan Allah me yasa kake inkarin zuwa gurin maulidina sai ya ce ai akarmakallahu saboda ana cakuɗa maza da mata a gurin maulidin sai yake ce masa ai wannan cakuɗa maza da mata ba ai ana yin sa a aikin hajima muka ce wannan qiyas ne ma al kwata kwata ba su da hadi ballantana ayi qiyasi tsakanin su aikin Hajji da maulidi ina ne fuskar haduwar tasu har da suka hadu to shine shi mai ba da amsa ko mai mana martani sai ya ya hadda ambaton wai ana haɗa maza da mata a gurin sallah sallar tarawih kamar yadda ya ambata to yan masu albarka abinda nake son tabbatar mana shine Malam Ahmadul Badawi babban sufi ne babban shehi ne wanda kusan littattafan da aka rubuta akan karamatul auliya nasu na sufaye zai wahala ka ga littafin da ba a kawo tarjamar malam Ahmadul Badawi ba ka ɗauki ka je ka karanta tarjamarsa, ka san wane ne matsayin sa a furin su to Ahmadul Badawi a maulidin sa ana yin baɗala. a cakuɗa maza da mata a zo a yi saɓo, kamar yadda zamu karanta zamu tabbatar yanzu shi ma mai bayanin bai musanta samuwar wannan cakudan maza da matan ba wanda kuma dama shi muka tabbatar mutane al'ummar annabi mutane masu son annabi da gaske suna ta kuka akan cakudan maza da mata da aka yi a maulidin bana sai muka ce ai an taba yi a gurin amadul badawi ma to shi ma da izo ba da kariya akai bai ce ba taba yi din ba karshe shi ma sai ya bi wancan ayari na amadul badawi cewa ai ana yi ma aikin haji yanzu wannan cakudan da aka dinga yi da mata halara tana ta yin girgiza Ya yi maka kama da abin da kake bayani da shi akan aikin haji aka kake ganin mata a aikin haji ina ne fuskar haduwar su ballantana ce za a yi wannan da wannan saboda haka in wa zan karanta mana kissar na karanta mana ta cikin littafin kashiful ilbas to ta cikin littafin kashiful ilbas yankakkiyar kissa ce ko in ce yankakkiya ce duk da ba ta da tsayi sosai amma zan karanta mana ita da tsayinta kamar yadda malam Yusuf ibn Ismail Annabahani ya kawo ta a cikin littafinsa Jami'u Karamatil Auliya gashi nan wannan shine littafin malam Yusuf ibn Ismail Annabahani juz'in sa na daya to malam Yusuf Annabahani a cikin wannan juz'in sa na farko shafi na 514 zuwa shafi na 515 ya kawo kissar cikakkiyarta da abin da ya faru to zamu karanta yanzu mu ji menene abin da wannan bawan Allah yayi aka zare masa imaninsa yake cewa wa minha daga cikin karamomin malam Ahmadul Badawi ah, ma zakarahu sayyidi ash-sheikh Muhammad ash-Shanawi radiyallahu anhu yace daga cikin karamomin malam Ahmadul Badawi da akwai abin da malam Shanawi ya bamu labari cewa inna shakhsan haƙiƙa wani mutum ankara hudura maulidihi yayi inkarin halattar maulidin malam Ahmadul Badawi wani mutum ya ce ba za a je maulidin malam Ahmadul Badawi ba fasulibal iman sai aka zare masa imani falam ya yakun fihi ta hinnu ila dinin islam sai kasance wannan bawan Allah babu daidai da ƙwayar gashi a babin misali a tattare da jikinsa wacce take karkata zuwa ga addinin musulunci saboda an zare imani an zare mutum imani ina magana addini kuma Fasta gasa bi sayyidi ahmad wannan mutum sai ya nemi agajin shi sayyidi ahmad din wanda shi ne ake yin maulidin nasa wanda a maulidin nasa ne ake wannan sabo da wannan bawan Allah ya inkari sai ya ce ya taimaka a da masa da imaninsa faƙala sai malam ahmadul badawi ya ce da shi to za mu da maka da imaninka kai muridi bi sharti Allah ta ƙula da sharaɗin ba za ka sake faɗar wannan abin da ka faɗa ba ai ba za ka ƙara faɗansa ba maratan thaniya kenan ba za ka ƙara faɗansa ba a karo na gaba ko kuma waccan yadda Sheikh Ibrahim ya kawo ta cikin Kashful Ilbas bi sharti Allah ta'uda da sharaɗin ba za ka sake komawa wa wancan zance naka da kai a baya ba fa qala na'am wannan muridi sai ya ce shehu na yadda wallahi ba zan sake faɗa wannan mummunan magana ba saboda wai ana cakuɗa maza da mata a maulidinka na zo ne inkari ice ba zan kuma ba faradda alaihi sauba imanihi sai ya dawo masa faradda alaihi sai ya dawo masa waye aikin faradda sai malam Ahmadul Badawi sai ya dawo masa saboda ya je ya nemi kuka ya tuba sai ce to ba komai sai ya dawo masa da sauba imanihi da tufafin imaninsa sai da masa da imaninsa da izari Sun qala lahu sannan sai malam Ahmadul Badawi sai ya ce da wannan bawan Allah wa ma za tunkiru alaina kai muridi menene kaga muna yi kake mana inkarin sa qala sai ya ce da shi ikhtilatur rijali bin nisa cakuduwar maza da mata ko kuma ikhtilatur rijali wan nisa sai ya ce cakudar maza da mata da suke a gurin maulidinka shine kawai yasa ne inkari kuma shine laifin da aka zare masa imanin sa me kake inkari yace ikhtilatul rijal bin nisa cakudar maza da mata wanda shine abin da aka yi a maulidin bana shi muke magana akai yau gashi a cikin maulidin Ahmad al-Badawi ana yi ta bayyana sau abin da muka faɗa muka ce cakuɗa maza da mata da ake a gurin maulidi a gurin shehi ne ma abu ne mai kyau ana yi gashi ga Ahmad al-Badawi yayi an yi a maulidin sa wani yayi inkarin haka ma an zahar masa imani sai ya ce da shi faƙala lahu sayyidi ahmad sai malam ahmad al-badawi ya ce da shi zalika waqi'un fi tawafi to ai wannan a tawafi ma ana yin sa walam yamna ahdun minhu kuma ba taɓa samun wani daga cikin malamai ya ce a daina haɗa maza da mata a gurin aikin hajji ba ka duba wani jahilin ƙiyasi. menene haɗa aikin hajji? me ya haɗa aikin haji da kuma maulidi ballantana a kalli wannan a kiyasinsa da wannan aikin haji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci maulidi tare da bisa ittifaƙi bid'a ne kai bisa ijma'i bidi'a ne ba wani wanda ya saba sai jahili rukuni daga cikin rukunan musulunci ta yaya zai haɗu da bidi'a daga cikin bidiyoyi aikin haji yana da tsarin yadda musulunci ya tsara a yi shi yana da farillansa yana da rukunansa yana da mustahabbansa yana da sunnoninsa maulidi yana da su aikin haji yana da ababen da ke warware shi maulidi fa aikin haji da akwai yanayin tsarin tufafin da za ka saka kai shiga iri kaza mace ta shiga iri kaza maulidi fa aikin haji ana ambatan Allah ana karatun Alƙur'ani. ana kaza ana kaza abubuwa na neman da'a wa Allah maulidi ana kida ana rawa ka taba ganin aikin haji an sa ganga ka taba gani a aikin haji an kunna kida ka taba gani aikin haji an hade ana rawa ka taba gani aikin haji an yi wannan ba a taba yi ba baka taba gani an yi aikin haji ba ya za a kai kiyasin wannan da wannan a aikin haji ka taba ganin mace ta fito da tsareci ta buɗe kanta ta buɗe wuyanta ta buɗe jikinta tana rawa a cikin maza maulidi fa wannan bid'a ce iskanci ne wannan kuma bautar Allah ce rukuni ne daga cikin rukunan musulunci menene haɗa su haka ya ƙara kawo wai ai ana yin sallar tarawihi ma da mata da maza so kake ya ɗauko maka hadisai daga manzo Allah sallama da wanda suka tabbatar cewa a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a masallaci da ake sallah gurin maza daban gurin mata daban amma a masallaci ɗaya suke sallah tare wannan musulunci ya tabbatar haka ake a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sai tarawihi kadai ba har sallolin nan biyar da kake gani a azahar la'asar magariba isha duk mata na zuwa masallaci a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin shiga ta mutunci shiga ta musulunci su zo su sallah su koma gida hadisai suna nan masu tarin yawa za ka haɗa shi da wannan iskancin da ake na maulidi ka ce wai ana yin tarawihi ma da mata wannan wani irin zalunci ne wannan wace irin yaudara ce wannan wani irin ƙarya ce ku dinga jin tsoron Allah wallahi billahi alazim ku dinga jin tsoron Allah so duk mai hankali ya san wannan kiyasi ne batacce ba shi da alaka da abin da aka hada shi da shi to amma sai gaya masa haka dan ya yaudare shi to sai yake cewa da shi ya san wannan amsar da ibashi ba lallai ta gamsan masa da zuciyarsa ba tunda muridin har ya iya gano cewa cakuɗa mazan nan da mata da ake yi maɗala ce to sai malam Ahmadul Badawi sai yake cewa da shi a shafi na ɗari 515 kenan ci gaba yace wa izzati rabbi ina rantsuwa da buwayar ubangijina ma asa ahadun fi maulidi illa wa taba wa hasunat taubatuhu dan a tabbatar maka da cewa shi kansa malam Ahmadu badawi ya tabbata ya gasgata ya yadda cewa cakuɗa mazan da mata da ake a maulidinsa saban Allah ne sai yake cewa na rantse da Allah ma asa ahadun fi maulidi wani mutum bai taɓa yin sabo a cikin maulidi na ba illa wa taba ba ce sai ya tuba wa hasunat taubatu kuma tuban nasa yayi kyau ashe sabo ake ashe a maulidin sa sabo ake yasa yake cewa ba taba yin wani bai taba zuwa maulidi na yayi saban Allah ba face sai ya tuba to mamakin sai malam Ahmad badawi ya ce wa idza kuntu al wuhusha idan na kasance ni Ahmad badawi ni ne nake kula da dabbobi da ke yawo a ban kasa wasamaka fil bihari haka kifaye da ke cikin teku na ruwa ni ne nake kula da su wa ahamihim min ba'dihim ba'da kuma ni nake kare su sashen su baya cutar da sashi wannan aikin Allah ne wannan aikin Allah ne Badawi yace shi yake yi shine yake ƙara gaya wa maka dan ya gaya maka yaudarar wancan mabin yake yi yace da shi wa'iz ka koma jami'u karamatul auliya da Allah an ba maganan nan ka fito shafi na eh, juz'i na 1 shafi na wannan da 15 farko saman sa wa'iza kuntu ar'al wuhusha yace idan na kasance ni Ahmadul Badawi ni ne nake kula da dabbobi samaka da kifayen ruwa fil bihari a cikin teku wa ahmihim min ba'dihim ba'da kuma ni nake kare su sashen su daga sashe afa yu'jizuni azza wa jal shin kana ganin Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ni na gajiya an himayati man hadura maulidi Allah zai gajiyar da ni na kasa kiyaye wanda ya halicci maulidi na ashe in ka zo maulidin akai badalar akai saban aka cakuɗa maza da matan Ahmadul Badawi yace ni nake ba su kariya kafin ɗan lokaci zan sa su za su tuba wannan ya mafi muni ya mafi cakuɗa maza da matan muni dan nan rigar allantaka kuma ya ɗauka iyafa wa kansa amma ba za ka ji bakin su anan ba tunda yanzu shirka aka an dauki haƙƙin Allah ya ce shi yake kula da dabbobi shi yake kula da ruwa da kifaye dake cikin ruwan sama da kifaye dake cikin teku shine yake kula da su yake hana wannan ya cutar da wannan dabbobi da kifaye so ta tabbata kuma abin da bai sani ba shi ne, shi malam ahmadu Badawi a bisa yadda suke bada surarsa ka iya cewa mutum ne a ɗabi'a in ka karanta abin da ake faɗa a kansa za ka cewa mutum ne da ba shi da tausayi wannan shine gaskiyar magana ku yi haƙuri amma haka ka'ida take gaskiya saboda in ka masa laifi ko kai inkarin wani abu nasa yanzu zai cire maka imani baya afuwa ko ya cire maka imani ko ya cire maka ilimi ya cire maka karatun alƙur'ani ma da yake kanka zai cire yanzu bari ka ga a wannan shafi na 515 akwai wani bawan Allah shi ma yayi inkarin aje maulidin Shehu Ahmadul Badawi din a gurin Ahmadul Badawi ya masa surkulle sai ya saka wata ƙaba kenan zaka ce ta fito masa a fuskar sa ta rufe masa bakinsa da hancinsa a lokacin ya mutu da wannan cutar ga tana ike cewa wa an kabru wa an karabnu Sheikh Khalifa ah, binahiyati Ibyar bil Gharbiya hudura ahla baladihi ilal maulid wannan bawan Allah a sheikh khalifa binahiyati ibiyar kamar ka iya cewa sarki ne ko wani hakimi ne a garinsa a gabashi bilgarbiya ya hana mutanen garinsa hudura ahla baladihi ilal maulid mutanen garinsa yace wallahi ba za ku je maulidin Ahmadul Badawi ba ga wani can ma ya inkari ai to wannan bawan Allah shi ma sai ya hana aje fa wa'adahu shaykhuna ash-shaykh Muhammad ash-Shanawi wannan ashanawi da aka taba zarewa imani sai ya je isa mu wannan hakimi sai yake cewa da shi kaga ka kiyayi kanka daga hana mutane zuwa gurin maulidin malam Ahmadu Badawi ya masa inkari amma falam yarji amma bai dawo ba bai tuba ba bai ce wallahi ba za su je ba fashtakahu li sayyidi Ahmad wannan bawan Allah tashin sa kenan ke da wuya sai ya je sai ya kai karar wannan halifa ko wannan hakimi gurin malam Ahmadu Badawi faqala sai malam Ahmadu Badawi sai ya ce satattali'u lahu habba da sannu wata ƙaba za ta fito masa tar'a famahu wa lisanahu wacce za ta cika bakinsa da kuma harshensa za ta kumbura masa bakinsa kamar wata ƙaba zai saka masa kenan fatala'at min yawmihi dhalika to a wannan ranar wannan halifa ko wannan hakimi sai wannan ƙaba ko wannan cuta sai ta fito masa a baki wa atlafat wajhahu ta lalata masa fuska wa mata biha sai ya mutu sakamakonta menene laifinsa ba shirka yi ba ba kafirci yayi ba ba Allah ya bawo ba a ya hana mutanen garinsa zuwa gurin maulidin malam Ahmadul Badawi Ahmadul Badawi ya fito masa da wata ƙaba a fuskarsa ta toshe masa hancin ta toshe masa bakinsa ta kumbura shi ya mutu a sanadiyarta wannan ba za mu ce da shi mai tausayi bane tun daga shi kashe bayin Allah yake yi ba wannan kadai ba akwai wani da ita wa, wa fadawa cikin haƙƙinsa idan ka koma shafi na 500 ina shafi na 512 shafi na 512 farkon tarjama shi Badawi a cikin Jami'u Karamatul Awliya yake cewa al-gawthul kabir wal qutub ash-shahir adu arkanil wilayati alladhina ijtama'at al-umma ala i'tiqadihim wa mahabbatihim sai yake cewa waƙa ibn lubban wani shehin malami ne ana cewa da shi ibn lubban ya afka fi haqqihi a cikin haƙƙin Shehu Ahmadul Badawi ya je ya zauna wani guri sai izagi Ahmadul Badawi sai ya masa inkari ya aibata shi fasulibal qur'an atake sai aka zare masa ilimin alqur'ani sai aka zare masa alqur'ani an mai salbu kenan alqur'ani ba zai iya karantawa ba bawon Allah nan alqur'ani yafi karfin sa ya manta duka an zare shi wal ilma aka zare masa ilimi ya dawo bai san komai ba aka zare wal iman shi ma sai aka zare masa imani wannan bawan Allah me yayi ya fada ne cikin haƙƙin Ahmadul Badawi sai ya fada cikin sai aka cire masa alqur'ani aka cire masa ilimi aka cire masa imani falam yazal yastagithu bil awliya wannan bawan Allah bai gushe ba a bai gushe ba yana yin neman agaji da waliyai falam yaqdur ahadun an yadkhula fi amrihi amma ba a samu malami guda ɗaya da ya iya yin jara'a ko ya samu ikon shiga cikin lamarin sa ya je isa baki dan a masa da ilimin da alkur'anin sa da imanin ba fadalluhu ala sayyidi ya arsh malamai sai suka ce da shi in dai kana son a shiga cikin lamarin ka a je gurin malam Ahmad al-Badawi duda yana kabari a nemi afuwar a gurin ka a ce ya maka afuwa to ka je gurin malam Yaqutul arsh shi ma wani ne ɗaya daga cikin manya-manyan waliyai nasu sai aka ce ya je gurin malam Yaqutul arsh ya nemi afuwa a gurinsa. sa fama za sai ya je gurinsa ya kutal arshi kenan to shi ya kutal arshi fama za ila sayyidi ahmad radiyallahu anhuma wa kallamahu min alqabri sai ya kutal arshi sai ya tafi gurin ahmad al-badawi a kabarinsa sai ya wa kallamahu sai ya masa magana wa ajabahu sai shi kuma malam ahmad al-badawi sai ya amsa masa ma'ana shi ya kutal arshi sai ya je kabarin ahmad al-badawi sai ya kira ahmad al-badawi ahmad al-badawi na kabari kuma ya amsa masa suka tattauna kaga yau akwai wani da ya je bakin kabarin wani shehi yana roƙon yana kawo musu sauki kaga idan wannan ya zama su ne magabatan su suna iya zuwa kabari su nema wani abuwa a yafe masa masa kaza har su hira da su za su je za su je to ya kutal arsha ka je gurin kabarin wai Ahmadul Badawi wa ajabahu wa qala lahu anta abul fitiyan rudda ala hadha al miskin ra's malihi yace shi Ahmadul Badawi wannan bawan Allah a dawo masa da kan dukiyarsa mana kan dukiyar tasa shine ilimin sa da aka cire shine imaninsa da aka cire masa shine alqur'anin sa da aka cire masa yace a dawo masa da wannan kaga shi gurin waye je ya qutal arsh gurin malam Ahmadul Badawi yaje yace dawo masa da imanin sa ashe waye ke waye cire kenan Ahmad al-Badawi za mu tabbatar a gaba kima insha Allah sai yake cewa faqala sai yace bi shartit tauba kaga wancan shi ma aka ce bi sharti Allah uda to shi ma wannan sai aka samu sharadi so shi ma Ahmad al-Badawi sa ce wannan in ka saba masa zai zare ma imani in ka kuskure masa zai zai zare maka ilimi ko zare maka alqur'ani ah, faqala bi sharti tauba sai ce da shi to da sharadin zaka tuba fataba sai ya tuba wa radda alaihi ra'sa malihi idawo masa da dukiyarsa ko da kan dukiyarsa shine ya dawo masa da Alkur'aninsa, ya dawo masa da iliminsa ya kuma dawo masa da imaninsa so wannan ɗabi'a ce ta shi Ahmad badawi haka yake yi wa mutane kaga abin da muka yi da'awa muka tabbatar muka ce ana da maza da mata ana yin sabo a maulidin Ahmad al-Badawi gashi tabbatacce illa iyaka sun ba da abin kariya sun ce ana yi ma aikin haji to kaga ya rage na masu hankali waɗanda suka ga baɗalar suka zace ba a cikin littattafai take ba sai su ce a to ashe ana ma ba ta kariya ce wai dan ana ganin maza da mata aikin haji to wannan irin wanda ake na maulidin nan shi ma na maza da mata shi ma a haka yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan a cikin littafi ɗaya kenan jami'u karamatul auliya so zamu ajiye shi littafi na biyu wanda zan yi mana misali da shi na ƙarshe wanda shi kuma amsa ce zuwa gare shi akan cewa wannan salbu da ake a cire imani sai ce wai Allah ne yake cirewa Allah ne zai cire maka imani dan ka taba wani maulidi da ake da maza da mata sai Allah ya cire maka imani wannan shirme ne kuke faɗa yi mai cire imanin nan shehin ne shi yake zara imanin haka suke faɗa wannan littafin al-ibris ne min kalami sayyidi ahmad ibn abdul aziz ah, min kalami sayyidi abdul aziz ad-dabbagh na ahmad ibn al-mubarak al-ibris littafi ne da yake shararre ko irin su jawahirul ma'ani kake karantawa zaka ga yana baka shara da shi yana cewa wa qala fil ibris wa kaza wa an fada ibris da sauransu a cikin al-ibris a cikin al-ibris idan ka bude shafi na 304 zaka ga malam dabba ya kawo labari dangane da wani wali da wa wani waliyin imani ƙarare sarraha ba wata kumbiya kumbiya wanda ni haka na fi son duk sanda mutum zai yi bayani mun ce Ahmadu Badawi ya cire wani imani ya cire wani alqur'ani an je gurin sa an ba shi hakuri ya da masa da shi me a ciki ku ce haka abin yake illa iyaka abin daidai ne eh daidai ne a ba daidai bane kuskure ne kuskure ne imani Allah ne yake ba da shi imani Allah ne yake ba da shi Allah ne yake kaddara mutum kyawawan ayyuka imanin sa ya dadu munanan ayyuka imanin sa ya ragu bisa wa Allah amma babu wani daga cikin mutane wanda yake da damar ya sa maka imani kamar wani memory card ko izare maka ko isa maka alkur'ani ko izare sai idan boka ne su tsafi wannan a tsafi mun san dama akwai wayanda dama sun shahara da irin wannan ka san alkur'ani yanzu za su zare ka ji babu qur'anin akan ka matsafa su sa maka mantuwa ko su tura maka wasu aljanu a cikin kwalwarka wannan duka matsafa suna yi wanda ba sa tare da Allah ba sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da al-dabbaq yake faɗa akan wannan matsala shi ma za mu karanta a gurguje dabbar ya ce labari ya bayar a kan wata jirgin ruwa jirgin ruwa ne na musulmi ya ci karo da jirgin ruwa na mushrikai sai yaƙi ya rincaɓe tsakaninsu to a cikin wannan jirgin ruwa na musulmi da akwai waliyai guda biyu waliyi na farko ƙarami ne waliyi na biyu kuma shine babba to ba tare da neman izinin waliyin babba ba sai karamin waliyin sai yayi tasarrufi da wannan abin da suke cewa waliye suna da ikon tasirifi, to sai karamin waliyin sai yayi amfani da sirrinsa na tasirifi, sai ya kunna wuta wuta ta gobara a cikin jirgin ruwan kafirai to wannan kashe kafiran da wannan karamin waliyin yayi shine laifin da yayi sai babban waliyin sai zare masa imani sai masa salmu wanda asali tambayar shi dabbag akai akan cewa idan waliyai suna da ikon yin tasarrufi wali yana da tasrifi yana da wannan karama ta ya cewa abu kun fayakun ya cewa abu kasance sai ya kasance me yasa kafirai suke wa musulmai shakiyanci waliyai da suke da ikon kashe su a lokaci guda su ce da su ko mutu suna da tasirifi ba za su amfani da wannan tasrifin su kashe su ba to yana ba shi amsa shine sai ya kawo masa wannan labarin sai yake cewa wa qala radiyallahu anhu yace malam dabbak ya ce wala qadil taqat safinatul lil muslimina haqiqa labari ya zo akan cewa iltaqat safinatul lil muslimina wata jirgin ruwa ta musulmi ta haɗu. ta yi karon batta wa kana fiha waliyani min illahi azza wa a cikin kuma wannan safina wannan jirgin ruwa na musulmi da akwai waliyai guda biyu daga cikin waliyan Allah ta haɗu da ma'a safinatin lil kufar tare da wata jirgin ruwa ta kafirai falamma hamiya bainahumul qital to yayin fa da yaki ya rincabe tsakanin su qama ahadul waliyaini sai ɗaya daga cikin waliyan nan guda biyu ya tashi wa kana sagiran ya kasance shine karami a cikinsu ba bai kai matsayin ƙarshe a babun wilaya ba sarrafa fi safinati zalika sirri sai yayi tasarrufi a cikin wannan jirgin ruwan nasu na musulmi da sirrin sa na tasrifi fantalaqatin naru fi safinatil kafara atake sai wuta ta tashi a cikin jirgin ruwan kafirai wa hum yarawna wa lam yasdur minhu sababun adiyun yastatiru bihi tasarrufahu wa inna mahtaraqatis safinatu bila sabab kawai shi kawai sai aka ga jirgin ruwan kafirai ya tashi ya kama da wuta to falamma fa'ala zalikal waliyu ma fa'ala salabahul waliyul akhar yayin da wannan waliyi yayi tasarrufin ya kona jirgin kafirai bai wulla shana ba bai komai ba kawai yayi aiki da kumfa ya kunne kawai sai ga jirgin kafirai ya kama da wuta to da babban waliyin ya ga karamin waliyin yayi haka falamma fa'ala zalikal waliyu ma fa'ala da wannan karamin waliyin ya aikata abin da ya aikata salabahul waliyul akhar ɗaya waliyin sai ya zare masa imani alladhi kana ma'ahu wanda suka kasance tare a cikin jirgin ruwan wa kana akbar minhu shi ko ya fi shi girma dama shine babban uqubatan alama fa'ala ya masa haka ne saboda ya masa uquba a bisa abin da ya aikata na yin tasarrufi na yin amfani da iliminsu ko karamarsu ta tasrifi ta kona wancan jirgin ruwan wannan wali wannan shine mahallu shahid shi waliyin babba sai izare sai yayi wa karamin waliyin salmu sai kuma kace Allah ne yake zarewa anan kuma gashi karara sun je fasalabahul waliyul akhar ɗaya waliyin sai ya masa salbu allazi kana ma'ahu wanda ya kasance tare da shi ashe salbu wane ne yake yin sa waliyi ne yake zarewa daga karshe za a ba shi hakuri sai ida maka da shi wanda wannan shine abin da muka faɗa wanda ni gaskiyar magana wallahi na yi mamaki sosai da na ji wannan malamin ya fito yana cewa ai wai shi salbu din ba wai waliye ne suke yinsa ba wannan kai misali ne guda ɗaya gashi dai ƙararrar wali babba ya cire ya yi wa babban wali ya yi wa ƙaramin waliyin salbu fasalaba hul waliyul akhar ɗaya waliyin sai mai salbu haka ake wali ne yake yin salbu wannan misalai suna da yawa yanayin lokaci ba za mu ce komai za mu karanta ba amma da wannan misalin kaɗai ya isa ka gane cewa ba wai kiyayya muke ko zagi ko bata muku ko wani abu ba a'a abin da ike na bata ne zamu mu shi cewa ga kaza bata ne ruwanku ku gyara ruwanku ku tuba mun dai faɗa kuma hujja ta tsayu a kanku ba yadda za ku yi ƙarshe ku zo ku ce littafin babu ko ku ce magana babu mu faɗi littafi mu faɗi shafi mu karanta muku magana mu fassara muku ita to wannan shine abin da aka yi anan sannan wannan ƙaryata wannan abin cewa wani zai iya cire wani imani baya nufin mutum bai imani da karamar waliyai ba karama tana nan a mahallinta na karama amma akwai abin da kai kana jin sa ka san ba gaskiya bane ba ba Allah aka nufa da shi ba san zuciya aka nufa da shi dan ba da misali guda ɗaya shi ma wanda littafin Ibris ya gama zamu aje shi a gefe a cikin Jawahirul Ma'ani Shehu Ahmad At-Tijani ya bada labari ko in ce Aliyu Harazimi ya hakaito daga Malam Ahmad Attijani akan cewa akwai wani waliyi wannan waliyin ya ɗauko gurasa sai ya kai gurin masu niƙa ko ya ɗauko gurasa sa za a yi mai kwaɓinta da ya kaita sai ya tafi wanka kogi waliyin nan da ije kogi ya shiga ya yi nutsu ya fara yin wankan janaba ya fara yin rabin wankan janaban bai karasa wankan janabar ba kawai sai wani abu ya ɗebe shi kaman gyangyaɗi gyangyaɗi na ɗiban wannan wali sai gashi ya bulla a ƙasar bagadada da ya je ƙasar bagadada ya samu wata mata ya aure ta suka shekara shida suka haifi ‘ya'ya da shi kansa bai san adadin ‘ya'ya nawa suka haifa ba a shekara shida aƙalla ka ce sun haifi ‘ya'ya hudu ko biyar sannan sai ya farka daga wannan gyangyaɗin da ya yi sai ya ƙarasa wankan janabarsa a wannan tazarar sakannin da ba su wuce sakan uku hudu biyar ba na gyangyaɗinsa ya je wata ƙasar ya auri wata mata sun haihu adadin ‘ya'ya da ita sai ya fito ya ƙarasa wankansa ya ƙarasa gurin masu niƙan gurasa ya je karɓo kayan ƙullun gurasa sa ya koma gida da ya koma gida sai ike ba matarsa labari mata ta, kin ji abin da ya faru da zuwa wallahi na je wanka ina zuwa wanka sai kawai gyangyaɗi ya ɗebe ni sai na ga na ɓulla a gari kaza da na bulla a garin na auri wata mata muka shekara shida da ita a fayyaje ya kai gurasa ya dawo ya shekara shida ban sani ba ko kun fahimci wannan labari inna lillahi az wannan tazarar tsakanin ta yi gengedi ya farka har ya je wani garin ya shekara shida sannan sai dawo gida kuma a cikin 'yan sakanni sha biyar kaga wannan ai ba za ka ce karama ba ne ya fi kama da hauka ya fi kama da rashin hankali kuma ba a fi wata ɗaya ko wata biyu ba wannan mata sai ga ta ta zo garin da ƴaƴa tana neman ina gidan malam wane aka nuna mata gidan malam da ta je sai sai yake cewa matarsa kin tuna matan nan da nace ce miki na taɓa yin mafarki na je garin su na aure ta mun shekara shida ta ce eh na tuna ce to ta zo yanzu da ƴaƴan garin nan ta ce ka shehi yayi karama mu wannan ba mu yarda da shi ba ba mu yarda da shi ba abin da ya fi kusa Allah shi ne masani iya fahimta mu za mu faɗa wallahi ya fi kama da already yana da wata mata a can bayan gari sawa'un matarsa ce ko wani abu Allah shi ne masani amma dai wannan 'ya'ya can aka je aka gama abin da za a yi aka tara su su ana son za a ba su mafaka a shigo gari sai aka fake da wannan Shi ne zahirin abin da ya bayyana gaskiya amma wannan ba karama ba ce so ku nufin ku idan mutum ya inkarin irin waɗannan abubuwan wai ya ta karama wai bai da karama ba wannan magana tana cikin littafin jawahirul ma'ani juz'in sa na ɗaya shafi na ɗari da hudu farko saman shafi la sadara ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu zaka gani bara mu karanta malam aliyu harazimi yake kawo daga malaminsa cewa a ah, amma at-takhayyulul amma fala yujadu minhu shay'un yana magana akan at-takhayyul harsashe na mutum kawai yanzu kare ga kanan ka zo kana yin tunani akan cewa kana takhayyuli kenan ga kanan ka fito daga gida ka tafi airport ka hau jirgi ka tafi madina misali idan kai amine kai wannan takhayyulin kawai iska ne amma idan arifi da i wannan takhayyulin to gaske ne yanzu arifi sai kaddara cewa gashi nan yayi sallah azhar to gaskiya yayi sallah azhar din kuma yana zaune anan ba zai tashi je sallar ba ya baka tashi bace na je nayi a cikin tunani na to yi a tunanin su yi ne a gaske wai wannan karama ce wannan saboda tsabin rainin hankali yake cewa amma takhayyul al'amma fala yujadu minhu shay ba abin da ake samu a cikin sa yuqalu fihi tamanni kawai abin da ake cewa da shi kawai burace burace ne wa amma takhayyulul arif amma idan arifi ne i takhayyuli fa kullu ma takhayyalahu yujadu fil hin duk abin da ya kaddara ko ya riya faruwarsa to yana faruwa a take wa misaluhu ice misalin takhayyul irin wannan ma waqa'a lil jawhari shine abin da ya faru da al-imamul jawhari radiyallahu anhu ce Allah ya dade shi kala ga abin da jawhari ice kana alaihi janabatun wa kana bi misra ya kasance yana da janaba a lokacin yana cikin ƙasar misra cikin jawahirul ma'ani na faɗa shafi na ɗari da hudu cikin bugun darul fikir malam jauhari ya ce wa kana alaihi janabutun yana da janaba wa kana bi misr lokacin yana garin misra fa kharaja yattasilu fi nil sai ya fita zai je zai wanka a kogin nil zai yi wankan janaba kina a kogi wa hamala khubza darihi lil furni sai ya dauki gurasar gidansa sai ya fita da ita fa a'ata khubzahu lil farran sai ya bawa mai kwaɓin gurasar ibashi wa dhahaba Nilin Yaktasila sai ya tafi wannan kogi na nil dan wanka kaga ya fito daga gida ya ɗauko gurasa ya kai ta gurin da za a aikata masa ita sai ya tafi gurin wankan jana'bar janaba sadare shikenan me faru wa dhahaba lin nil Yaktasila sai ya tafi nil dinsa dan wanka falamma waqa'a fi wasatin nil to yayin da ya kunna iyo a cikin tsakiyar wannan kogi ya shiga waqtasala ba'dan min al-ghusl sai ya dan wanke wani bangare na wankansa na janaba ana kaman ka ce ya fara wanko kai ya zo kaman ya fara wanke fuska ko hannu kaga bai kai ga ya shekaru a jikinsa ba ma misali tunda a cikin kogi yake to ya dan fara wankan bangaren janabar tasa bai gama ba waqa alaihi shibhu sina kawai sai wani abu mai kama da gyangyaɗi kawai sai ya sai ya ɗauke shi sai ya kwashe malam jauhari shibhu sinati qalila dan kadan fara'a nafsahu dakhala bagadada kawai malan jauhari sai ya gan kansa a cikin garin bagadada wata zawwaja biha imra'atan ya auri wata mata a cikin garin bagadadan baqiya ma'aha sitta sinin ya zauna tare da ita tsawon shekara shida wa wulida lahu minha auladun aka haifa masa ƴaƴa da wannan mata gaba an adadihim shi adadin su ya mafa ku gabarinsa bai ma san mata ƴaƴa no ta haifa masa wannan mata <laughs> a cikin gyangyaɗi ya je ya auri wannan mata suka shekara shida da ita ta haifa masa wannan yayan Fun surriya anhu sai aka yayi masa wannan gyangyaɗi fa wajada nafsahu qa'iman fi an-nil yaktasil ana yayi masa gyangyaɗin kawai sai ganshi a cikin kogin yana wankansa fa kammala ghuslahu wannan bawan Allah sai ya ƙarasa wankansa fa kammala ghuslahu baniyan alal ta taqaddama ma'ana ba wai wani sabon wanka ma ya dauko ba kamar misali ya ya fara wanke fuska ko ya sheko ruwa ta nan sai yin gidin ya ɗebe shi yana farkawa ya ganshi sai ya ci gaba daga inda ya tsaya kai wuce ya ci gaba da sai ya gini akan wankan da ya fara yi thumma jaa ila al-furni sai ya tafi gurin wannan malam mai masa aikatan gurasa wa wajada al-khubza kama akhrajahu sahibul furn sai ya ga gurasa sai da wannan mutum eh, ya eh, fito da ita mana ba ta komai ba bayan ya je wani guri ya da shida a mafarki fa akhadha khubzahu sai ya dauki gurasarsa wa ila darihi sai ya dawo gidansa umma akhbara zawjatahu bil qadiyya sai ya ba wa matarsa labarin cewa ga abin da ya faru thumma akhbara zawjatahu bil qadiyya sai ya ba matarsa labarin ga abin da ya faru allati waqa'at wannan abu da ya faru wa akhbaraha bil qissati kama hiya sai ya ba wannan mata kissa kamar yadda abin ya kasance uh, Famma makasa shaharain bayan ya ba matarsa wannan labari sai ya zauna tsawon wata biyu thumma ja'atil mar'a wannan mata sai ta zo allazi tazawwajaha bi bagdad wacce ya aura a bagdada tas'alu anhu tana tambayar dangane da waye isam shehuwa ne hatta wasalat ila harati har sai da ta zo garin sa fasa'alat an darihi sai ta ce da Allah tana son a nuna mata gidan malam wani faqala laha ahlul hara ma'abuta wannan gari sai suka ce da ita min aina ta'rifihi a ina kika san wannan malami faqalat sai ta ce lahum gare su ana zaujatuhu ai ni matarsa ce wa haula'i auladu wa'annan ma ƴaƴansa ne dishi ya haife su faqalu laha wa'annan mutanen gari sai suka ce da wannan mata ma kharaja min hahuna malamin nan shehin nan namu bai taba fita daga wannan garin ba ya tafi gaba bagadada fa darabat alaihi albab sai ta je sai ta kwankwasa kofar sadaka nuna mata gidansa fa arafaha tana yana fitowa ya gane ta ah, wacce ke ce <laughs> fama an kara habi inkarin wannan mata ba fasalahu ahlul hara mutanen wannan gari sai suka tambayi wannan shehi mata uluhu hadhihi almar'a suka ce akar makallahu mu fa bamu gane ba wannan matan me take son ta ce ne ma za ta uluhu hadhihi almar'a wannan mata me take cewa qala lahum innaha zawjati sai malamin ne ya ce da su wallahi mata ta ce wa haula'i auladi minha wayannan ƴaƴan kuma wanda na haifa da ita ne thumma dakhala ala zawjatihi sai shiga gurin matarsa wa qala laha sai ce da wannan matar tasa al mar'atu allati dhakartu laki matan nan da na baki labarin ta kin tuna ta tace na tuna ta yace ha hiya qad ja'at bi auladiha to ga ta ta dai wayannan nata tazo kaga yanzu wannan mata bata isa ta tada balli ba bata isa ta ce ni wallahi sai ni ban yadda da wannan ba dama tuntun an gaya mata kusan wata biyu cewa na yi mafarki na je wani gari na haifi 'ya'yan shida <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce karama sai je gaya matarsa almara allati zakartu laki ha hiya qad ja'at bi auladiha gata ta zo da 'ya'yanta wa dakhala biha dari sai shiga da ita aka samu mata guri aka aje ta a gida wannan karama malam sai dai mu ce ku ci daɗi lafiya wallahi wannan karamar da ire-irenta wannan da ire-irenta in ka ɗauki littafin al'ibris ɗin nan ka dinga ganin irin wa'annan karamu shehi zai zo da mace a gaban muridai zai shiga da ita ɗaki suna kallo zai lalata da ita suna kallo ya fito ya ce da su ai ba mace bace ba ai kawai na kawata muku wani abu ne kuka zaci mace ce saboda a cikin ku gane suwa suke zaune da ni da zuciya daya wannan iya shigen duk an yi shi to a littafi yake to wannan idan wannan kuke kawowa a babin mutumin da ya inkarin wannan sai a ce bai da karama ba to wannan dai ba mai da ita ba ha wannan ba mai da ita ba aure dole sai ya cika sharadi na musulunci ba yadda za a yi mutum kawai da je wanka ya dawo sai ya ce ya je wani guri ya shekara shida wannan zancen banza ne zancen wofi so wannan magana akan karamaka kenan da salbu da sauransu Allah tabaraka ta'ala ya shirye ka abu na ƙarshe shine magana dangane da abin da ya shafi maulidi a gurin Sheikh Usman dan Allah masa rahama idan ba a manta ba a cikin sauti na da suka kunna na yi bayani akan cewa Sheikh Usman dan Fodiyo ya ce maulidi bid'a ce makaruha sai suka ce na yi ha'inci na gutsara kaza akwai abin da bahaushe yake cewa eh, idan mutum ba shi da wayo sai a yi masa tarko in mutum bai san ana kallonsa ba sai maka tarko la'alla ba don mun musu wannan salam ba ah, ba lallai su nuna su ma ji mai muka cewa sai muka yi musu wata ƙofa, ƙofar rago ce shi usman ɗan fodiyo a gurinsa maulidi da a ce makaruha to amma akwai wata magana da ya hakaito daga ibn al-hajj a dangane da abin da ya shafi ba shi maulidin ba dafa abinci kadai akan maulidi akwai hukunci akan maulidi akwai kuma hukunci akan dafa abinci domin maulidi to she usman dan fodiyo yake faɗa bari ka ji ra'ayinsa me farkon babi ba wani wai tsakiya ma ko kaza da sama yake cewa fa in qulta za karanta ku ji yan uwa masu albarka abin mamaki sosai yace fa in qultu la fa in qulta shine amma nan sun sa fa in qultu fa in qulta idan ka ce da ni ma hukumu ma yaf'alu an-nasu fi shahri rabi'il awwal menene hukuncin abin da mutane suke aikatawa a watan Rabi'ul Awwal fi yawmil maulidi a ranar maulidi awil yawmi sabi ko kuma ranar bakwai da haihuwa shine ranar takutaha wannan ya kama shafi na 104 a cikin littafin iya usunna shafi na 104 zamu karanta abin nan 104 zuwa shafi na 105 yake cewa to idan ka ce da ni menene hukuncin abin da mutane suke aikatawa a watan Rabi'ul Awwal Uh, awil yaumi sabi ko kuma rana ta bakwai da haihuwa shine ranar takuta hakenan minal maulidi na maulidi min ijtima'in nasi wanda ya kunshi taruwar mutane lizikiri domin sa ambaci Allah wadda'ami da kuma cin abinci allazi ya'malunahu lidhalika wanda suke yin wannan din zikiri ko ciyar da abinci lidhalika domin wannan maulidin menene hukuncinsa shehu usman dan podio akai wannan tambayar qultu shehu usman dan podio yace ga abin da zan faɗa wannan shi tace hukuncin shehu dan podio akan maulidi qultu yace ga abin da zan ce innahu bid'atun makaruha bid'a ce a bar kyama makaruhiya in khala an kulli ma'asiyatin in ya kubuta daga dukkanin saɓo ba cakuɗa maza da mata babu fitar da tsiraici babu zagin wasu babu kada kaɗe da raye-raye babu duk abin da ishaɓi saɓan Allah a cikin wannan maulidin Yace in ya kubuta daga kowane irin saɓo yace bida ce makaruha wakila amma wasu sun ce yanzu kaga shi nasa ra'ayin bid'a makaruha bid'a makaruha in babu kowane irin sabo waƙila sai yace amma wasu sun ce inna sawaba abin da yake shine daidai anna amalal maulidi sharifi annabawi minal bid'il hasana yana daga cikin bid'o'i masu kyau al-Manduba da suke na mustahabbi amma Iza khala an kulli ma'siyatin in ya kubinta ya wofinta daga dukkanin saɓo idza khala an kulli ma'asiya, in ya kubuta daga kowane irin saɓan Allah to zai zama bid'a ce mai kyau wani maulidi ne ake yin sa ma'asiya a cikin sa wanne ne ake yi babu ma'asiya a ciki ya danganta da abin da kai ka fahimta ma matsayin ma'asiya din akwai wanda a gurinsa a cakuɗa maza da mata shine ma'asiya amma a zo a dinga rawa shi wannan ba ma'asiya bane shi ma laifi ne akwai wanda a gurinsa wannan a cakuɗa maza ko a fito da mata ana rawa ɗin shine ma'asiya amma a tashi a farfajiyar maulidi ana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana almadadal madada ko almad ana roƙon manzon sallama madadi ya rasulallah shi wannan a gurinsa wannan ba ma'asiya ba ce alhali wannan shirka ce ma almadad almadad ya rasulallah ana roƙon manzon Allah madadi madadi malamai suka ce kala biyu ne madadi zai iya zama hissi zai iya zama ma'anawi hissi shine na zahiri a baka arziki a baka kuɗi eh a baka mota a baka gida a baka aure a baka 'ya'ya wani arziki da zaka iya ganin sa a zahiri a baka ilimi wannan duka madadi ne ba wanda zai maka wannan sai Allah haka madadi na ma'ana a kare ka imani a kare ka a takawa a kare ka a kaza shi ma wannan Allah ne zai yi amma a maulidin da shi ba a kaɗa kaɗan ba a cakuɗa maza da matan duk an tashi tsaye ana ya manzan Allah kai mana madadi wannan madadin ai Allah ne yake yin sa shi abin da kake roka, shi wannan shi kuma shirka kake yi kuma aka hana kace kace ba ya san annabi ne ya ce ba a roƙon annabi ya kawo madadi annabi sallama shi yake gaya wa abdullahi dan abbas in za ka yi roƙo allah za ka roƙa in za ka nemi tsari ka nemi tsari a gurin allah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah haka manzon allah ya koyar da tauhidi da ka'idar bin allah ba a roƙonsa ya hana ba a bai ya da dauki hakin allah a bashi to kuna kuma walidin da ba a kada kadan ba a rairayen ba a kaza ko kuma kun zo kuna kiran annabi sallama kun ce kawo muku madadi kawo muku agaji ya kawo muku dauki ya kawo muku arziki ya kawo muku lafiya ya kawo muku yaya ya kawo muku kuɗi shi kuma wannan abin shi kuma shirka ne kake yi annabi sallama bai yadda da wannan abin ba kuma ba zai farin ciki da wannan abin da kuke yi da sunan soyayya gare shi ba kuna keta alfarma da layin da shi ya zana shi kuma kun ce shi kuke yi wa kuna son sa so ba irin naku ake magana ba naku mai ma'asiya ne kun ki ko kun so wani lokacin har gara mai cakuɗa maza da matan da naku da za a dinga wannan shirka a ciki wallahi gara wancan inda wancan sabo ne karshe ka iya cewa kawai kabira ce daga cikin ka ba amma wannan shirka ce shirka ce shirka ce to shine yake cewa ana cewa bid'a ce mai kyau ah, ko hasana bid'a ce mai kyau almanduba wacce take a bar suma idza kala an kulli ma'asiyatin idan ya kubuta daga dukkanin sabo yace wa amma ma ya'taduhu an-nasu fi hadha zamani amma abinda mutane suka rike shi a matsayin al'ada ko suka saba da shi a wannan zamani namu na su Shehu Usman dan Fodiyo ana maka maganar shekara 200 baya min ikhtilatir rijali wan nisa' wanda shine abin da Amadul badawi yake a maulidin sa wani ya inkari aka cire masa imani dan fodiyo yace na kuɗa maza da mata da ake a maulidi a zamanin mu 200 years back ake maka magana yanzu yace abin da mutane suke a wannan lokaci yace fa ma'azalla an yaqula ahadun bi jawazihi yace Allah ya tsare a samu wani daga cikin musulmi wani mutumin kirki ya ce ya halatta kuma kada ka ce wasu wai mutanen banza ne suke yi waɗansu mutane da ba karɓaɓɓu ba ban san yanayin lokacinmu ba amma bara in kunna muku misali guda ɗaya ku gani idan ɗaya ne ya samu to idan biyu ne ya samu to wannan da kuke gani yar shehu ibrahim ce ta cikinsa babba ce yar shehu ibrahim a gurin maulidi tare da mata sun cakuɗe a cikin maza ana kiɗa ana rawa idan waɗannan da suka fito titi suna yi kun kira su yan iska shi wannan ya sunansa bidiyo ne gashi a waya gashi ba wata wahala gashi mata ne tsamo-tsamo sun fi su ashirin gasa a cikin maza dubbai a cakuɗe ana ta kiɗa ana rawa babbar shehi ya ce yar shehu ibrahim ce ta cikinsa ya sunan wannan da aka yi ya sunansa in kun ce wayannan da suka fito titi yan iska ne ba haka ake maulidi ba wannan ku fito ku yi mata inkari kun taɓa mata ku fito ku faɗi matsayinku a kanta idan Allah da gaske kuke yi wa ba san zuciya ku kuke karewa ba ku fito mu ji kun mata martani kun ce kar ta saki yar shehin ku ce ƙarya kuke yi yara ya za yi yar gidan shehi irin wannan da babban sha'iri naku irin wannan sun haɗu suna yi yara su fito su a titi ku ce ba daidai suka yi ba alhali ga ababen koyin su iyayensu suna yi akwai na cikin gida ma ai bayan wannan wannan na majalisi ne maulidi ne akai akwai na cikin gida wanda har da malam ta malmata a gurin gashi da maza wannan mace ce ga ta malmata ne da kyar aka bi da ta baya da mutane suka yi kaina ina ta yashi Ibrahim. Wannan malam mai ta malmatu ne, malam mai ta malmatu. shine akan kujera da jama'arsa maza da mata su ma ga maza a ƙasa ga mata a ƙasa a cakuɗa a zaune a gurin wani maulidi ga mata ga maza a cikin maulidi a zaune a guri guda a cakuɗa a cikurkuɗe wannan ba ikhtilat bane ko an gaya muku iyaka wannan da ko gani a bakin titi shi kadai ne ikhtilati mutane suna kallon ku suna fahimtar me ake yi ya rage naku ku fito ku inkarin badalar ku ce wancan na Ahmadul Badawi din da yayi misalin sa da aikin haji kuskure ne ko ku ci gaba da karewa gashi a ci gaba da saban Allah shehu dan fudu yana Allah kiyaye musulmi ya ce wani abin ya halatta gashi kuma ƴaƴan shehunan ku ne ita ma wannan ta zo ita ma ƴar gidan shehu Ibrahim ce ta biyu daban ba wacan bace in a zamani ne kake magana kuna da wani mawaƙi Hafiz suna nan da yawa amma wannan kawai misali ne nake ga guda ɗaya kawai zan bayar shi ma ina da waƙoƙin kusan hudu biyar wannan wata waka ce sunanta riga ko riga ne a maulidi aka yi ta wannan shekarar sabuwar waƙarsa ce suka fitar a wannan shekara riga mata ne 'yan mata baligai manya sun sa kayan fulani irin kayan da kuka sani na 'yan fulani ga maza a gefe 'yan matan sun fito suna tarawa suna tarausaya a gaban maza wannan shi ma menene wannan maza ga su a cikin matan ga su wani da babban riga wani da hula a zazzaune suna kallon yan mata ba mayafai wasu da dan mayafi wasu da dan kallabi wasu da dan kaza an fito kugu a bude suna tarausaya a gaban mazan gashi zan kunna gashi hafiz ne kuma in kun isa ku fito ku yi disowning din sa ku ce ba naku bane ko ku kore shi ko ku ce baya tare da ku jahilai kuke rainawa hankali

'yan mata ne a gaban maza suna zaune akan kujeru wasu a gefe wasu a can wani da babban riga wani da hula 'yan matan mutane da 'ya'yansu sun sa su gaba suna musu rawa a gaban su. shi kuma wannan shi wannan shi kuma wani addini ne shi kuma so idan kuna yin wani abin idan kun gama kun gama kun gama yaudarar sai ku zo ku dinga yi wa mutane tafsiri kuma kuna rabewa ku ce kun yarda da iskancin wannan ba ku yarda da wannan ba ne amma abin nan a cikin gidanku yake haka kuma ake yi haka ake yi so wannan shine matsayin Sheikh Usman dan Fodiyo akan Maulidi wannan a shafi na 104 yace bid'a ce makaruwa kaga ban masa ƙarya ba haka ya faɗa qultu ma hu qultu yace ga abinda zan ce innahu bid'atun makruha in khala an kulli ma'asiya wa qila kaga ya gama tasa ya shiga ta wasu an kuma ce da ya wani zancen kaga ya gama maganar maulidi a ciki ya ambaci abincin a ciki ya ambaci zikiri sai kuma ya wada maganar da ita ce ne ishara da ita shi kuma ya fada a cikin ta sai shehu dan fodo yake cewa to fa in idan idan ka ce da ni fa ma hukumu man amila ta'aman kaga yanzu magana kuma abinci daban sai yake cewa fil maulidi a cikin maulidi wa nawabihil maulida sai kuma ya ne niyacin maulidi da shi wada ilaihil ikhwan sai ce qultu innahu bid'atun makruha aw manduba bid'a ce makruha ko kuma manduba wa huwa al muqtar shine abun zabi abun zabi a gurin wa shine tambayar in ka ce a gurin sa ne zamu ce maka a baya ya ambaci hadda abincin kuma ya ce bid'a ce makruha yayi shiru manduba a gurin masu ganin manduba ce amma shi makaruha ne nasu shi ya fara faɗa a farko abinda kai baka gane ba kenan abinda baka gane ba kenan sannan kai naku abinci kawai kuke dafa ku bayar wannan duk da suke wannan iskancin na suwaye din naku ne suwaye masu tashi suna roƙon madadi ku ne a ƙarshe yan uwa masu albarka zan rufe mana da wata nasiha ta Shehu Usman Dan wacce wacce yayi ta akan abin da ya shafi irin waɗannan baɗalolin da ake a gurin maulidi da makamantansu cikin taruka littafin nurul albab ban sani ba ko akwai ƙananan nuskoki haka ni dai wannan a shafi na 21 ne zuwa shafi na 22 Shehu Usman dan Fodiyo yana faɗar abubuwan da gari ya abubuwan da gari yake kuka da su na baɗaloli da ake yi Shehu yake cewa wa minha na daga ciki ayil umurin lati ammatil balwa biha fi hadhihi abubuwan da bala'i ya game da su a cikin garuruwan kasar Hausa ma yuf'alu abubuwan da ake aikatawa min al'adati na al'adu almuharramati ababan haramtawa indal khitani lokacin kaciyar yara wa walimatin nikahi da walimar aure wal aqiqati da kuma taron suna aqiqa yanka kenan Wasu lil mayyiti da kuma sadakar da ake yi wa mamaci wa gairi zalika da wani wannan min mawazi ijtima'ihim don haɗuwar mutane da suke aikata barna yawwa shehu usman dan fodiyo yake cewa wa minha ayil umuri Lati, ammatil balwa biha fi hadhihi albiladi ai ina nufin al'amuran da bala'i ya game da su a cikin wannan garuruwa namu ma yuf'alu min al'ibada ma yuf'alu من البدعات المحرمات عند الختان ووليمة النكاح والأقيقة والصدقات للميت غير ذلك yace abubuwan da ake na bid'o'i na haramun lokacin kaciyar yara da walimar aure da aƙiƙa taron suna da sadakan mamaci wa gairi zalika da wani wannan tarika min mawadhi ijtima'ihim na guraren taruwar mutane mimma la cikin ababen da ba za su kididdigu ba abinda mutane suke a ƙasar Hausa su taru kaga yanzu zaka iya cewa maulidi na ciki shehu dan fodiyo yace ah, li'annal bid'a domin ita bid'a tazidu bi qadari ijtihadi ahli bid'a tana karuwa da gwargwadon kwazo da kokarin yan bid'a din wa huwa ma yaf'alunahu shine abin da zaka ga mutane da sunan musulunci sun haɗu suna aikatawa minal lahawi na wasa walla'ibi da wargi wajtima'ir rijali wan nisa da haduwar maza da mata warraqasi da rawa walgina'i da wake-wake wa gairi zalika da wani wannan min dalalatihim wa isyanihim na batan su da kuma saban da suke na Allah wa tala'ubi shaytani bihim da kuma yadda shaydan yake yin wasa da su yace wa kullu zalika haramun bis sunnati wal kitabi wal ijma' Shehu Dan Fodiyo yace dukkan wannan da muka lissafa maka haramun ne bisa ijma'i bisa ijma'i bisa alqur'ani bisa sunna wala yajuzu li ahadin minal muslimina yace baya halatta ga wani mutum ɗaya daga cikin musulmi an yi hadura fi tilkal mawadi da ya je ya halarci irin wannan gurare da ake wannan abubuwa wa in kana abuhu yaf'alu zalika ko da babansa yana aikata haka aw sihiruhu ko kuma sirikinsa yana aikata haka aw shaykhuhu ko malaminsa li'anna kulla man yaf'alu zalika domin duk wanda yake aikata wannan aiki fasiqun ijma'an fasiki ne bisa ijma'i wa kadhalika ice har wa yau kullu man yahduru fihi duk wanda zai halicci irin wannan gurare fasiqun fasiki ne wala yajuzu li ahadin baya halitta ga wani mutum minal muslimina daga cikin musulmi an ya'zana li zawjatihi ga yayi wa matarsa izini Au waladihi ko ɗansa au abdihi ko bawansa au kulli man fi hukumihi ko duk wanda yake karkashin wasa da sa-wasa, an ya hadura fi tilkal mawadi ya halarci irin waɗannan gurare almal'una wacce take a bar tsinewa wa man azina lahu yace kaga duk wanda yi wa matarsa izini ko ɗansa ko bawansa su tafi gurin da ake cakuɗuwa maza da mata gurin da ake kiɗa a yi rawa yace to duk wanda ije irin wannan guri ko ya halacci ko ya yi umarni wa wani da yake karkashin sa wasa da hana wasa je man azilahum faqad asallaha wa rasulahu to tabbas ya saba wa Allah da manzon Allah yace wa man kana fi baladin duk wanda i kasance a wani gari wa ahluha yaf'aluna hadha al-isyan ma'abotan wannan gari kuma suna aikata irin wannan sabo yajibu alaihi an yanhahum an dalika ya zama wajibi ya fito ya hana su aikata wannan abu shi yasa da suka fito suna cewa hadara ta yi girgiza muka fito muka ce wannan haramun ne wannan abun saban Allah ne ku daina ki wasu su zagi wasu su fahimta su gyara amma dai Sheikh Usman dan Fodio yace wajibi a gare shi ne an yanhahum an zalika in qadura alaihi in ya samu dama akan haka wa in lam yaqdir alaihi in ko bai samu dama akan yin haka ba wajaba alaihi an yartahila ila mawdi'in akhar to mutum dole kuma ya hijira ya tashi ya tafi wani gurin daban laisa fihi shay'un min zalika wanda babu wani abu na irin wannan badala a cikin sa wa illam yakun zalika al-isyanu amman fil jami'il buldani yace idan wannan zai kasance kenan idan wannan saban bai game dukkanin garuruwa ba auli li mashaqqatin tanaluhu ko kuma saboda ba zai iya tashi ya tafi ba saboda in ya tafi wata mushaqqa wata wahala ko masifar rayuwa za ta iya samun sa mimma huwa a'zamu min dalika wanda tafi zama a garin kuma wahala yace to fal yalzim baitahu to wannan haƙƙin sa yayi hakuri ya zauna a cikin gidansa wala ya kai, amma kada ya halarci irin wannan gurare da ake wannan tarika huwa da shi wa ahluhu da iyalansa wa ahluhu ma'ahum da iyalansu kada su je wannan guri fi mawadi'i isyanihim a cikin wayannan gurare da ake wannan sabo wala hawihim da kuma wargin su wala yusallimu alaihim shehu dan fodiyo yace kai ko sallama kada yayi gare su fi hali isyanihim a lokacin da suke yin wannan sabo wala eh, fi hali isyanihim wala biluqmatin aw shurbati ma'in yace kuma kada i taimake su kada ya ba su agaji ko da daidai da lauma ɗaya ne ballantana ruwan da za a sha ƙaulan wa fi'lan la a aiki wala a zance wala yut'imu duyufahum sannan kada ya kuskura ya ciyar da bakin irin wayannan yan bidiya idan suka zo bi ta'amin wala ma'in ko abinci ko ruwa kai ya basu li'annahum fasiquna domin masu irin wannan aiki fasikai ne wa kullu man ja ilaihim min albaladi haka duk wanda izo musu daga wani gari wa ghairihi da waninsa li yu'inahum bi shay'in domin ya taimaki irin masu wannan tarika na sabo na takula maza da mata na kada kade na saban Allah yace duk wanda yazo daga wani gari dan ya taimake su da wani abu shi ma la'ananne ne anna zalika ta'awunun alal ithmi wal udwan wa huwa haramun domin haka taimake taimakekeniya ne gurin barna da kuma ketare iyakar Allah shi ko haka haramun ne kaga mutumin da za a zo ana irin wayannan barna teku kuma ya dauko shehu dan fodiyo zai yi garkuwa da shi dan ya kara tabbatar da ita sai a ce da shi baka san shehu dan fodiyo ba wannan a cikin nurul albab shine magana da shehu usman dan fodiyo akan irin wayannan tarika da ake wayannan abubuwa a ciki ya ce kada kai ya ce idan ka ga garin abin ya yi tsira kuma kana da dama ka ban magarin ka canja gari so ba wata 'yar burin a cikin lamarin addini ba kumbiya, kumbiya, babu boye-boye. za mu bi sunna sak sunna kadai za mu bi wallahi ba za mu bi bid'a ba kuma ba za mu ga ana bid'a mu kyale mai shiru ba za mu inkari akan ta ba kowane ne yake wannan bid'ar sai mun hana shi wallahi ruwansa ne ya karba ruwansa ne yake karba ruwansa ne ya zagi ruwansa ne ya ja bakinsa amma wallahi tallahi haƙƙi ne haƙƙi ne ka ga barna ka yi magana akan ta sai ka sauke ta in ka ji ana maganar wani ana maganar wani ina annabi sallama kaɗai muka sani wallahi duk wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba mu san shi ba ba ma mu san shi ba bare mu gan shi bare ya zo da wani abu ya musanya mana shi da na manzan Allah ballantana mu kai ga kwatanta shi da annabi na mu kai ga caɗa maganarsa mu ce annabi ya ce wani ma ya ce la wallah abadan kowane ne ba wanda ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tura mana babban jakadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kadai zaka musannarsa amma abin nan bid'a ne kamar da muka ambata kuma ya zama wani indararo wanda za a rab ko wata mahada da za a dinga tsinka tsakanin al'ummar musulmi da shi bid'a ta zama ita ce za ta haɗa musulmi ko ta raba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah so wannan a takaice shine abin da zan gabatar dangane da abin da ya shafi jawaban wannan bawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye shi ya sa ya gane ya fahimta akan cewa ba wai bata musu rai muke so mu yi ba ko aibata su ko nuna cewa suna da wani kaza da kaza da kaza amma dai illa iyaka mun tabbatar musu da cewa wannan cakuɗa maza da mata da ake ana yi a gurin badawi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 وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه